kar ka gaya musu komai idan ka gaya musu wani abu to za a samu matsala um, abin da nake so da kai ga ƙanina isa na zo da shi latin da nake ba ta tsari mai daɗin wannan Lafiya ka zo kuma kai mun tsage-tsage a bakin nan? Makocin ka ya rasu. Ya rasu? Garin ya? To munafukan Allah, Allah ya tona muku asiri hankalinku ya kwanta kun kashe mun mai. Waye kashe miki? Waye kashe shi? Wallahi tallahi ba zan taba yafe muku. Allah ki bada shiru da Allah ta Allah. Ka kiya dai shiru, dai shiru saboda me? Tsaya ki ji. Me zan ji? Me za ka ga? Allah ki tsaya ki ji. Ka dakata kai shiru da bakin ka ba abin da za ka ga. Na sai na ga miki. Wallahi sai na faɗa. ya a gurin ku ya karɓa mana. Ku ne munafukai ku ka kashe mun ba. Ba hannu na ya karɓi magani ba. Haba. Ba hannu na ya karɓi magani ba. Allah ya yi ki kwantar da ki. Masu matsayi da maganin na karkashin gada. A wajen sa ya je karɓi magani. Ni eh, ce ya zo ya karɓa. Ya ce a'a wani mutum ne yana nan mai kasin ba ya lallabo ya zo magani ya ba shi. Ba wani da bakin shi ya faɗa ku kuka ba shi magani. Ko to kuma shi kenan dan mutum yana magagin mutuwa ya ce kawai ya ga hoto na a fuskarsa ai dole ya faɗe ni. yaron ku ba zan taba yabe muku ba duniya da lahira munafukan Allah ni dai tsaya bari ki je na gaya miki na ga duk inda na lallabo miki kina zai ma ki abun nan wallahi in baki ta in ba yana ebo yan sanda sun tafi da ke na rantse da Allah shikenan na barka da Allah ah, to kuma nawa Allah ran in baki bani da Allah ba da wa zaki bani ni nawa aka Allah nawa nawa na bari da Allah to kai kai a hankali billahi allazi la ilaha illa huwa ka in ji ka in gani ba zan in ji ka gani ka aji wallahi kaga tunda nake ban taba kisa ba yanka ka zan wallahi ba zan faɗa haka kagan ka dai ga ka dai ga ga ga za a za a rufa asiri ga ka gajere ka ji dai na gaya ni wallahi har tsoro kake ba a haka wallahi haka fuskar ka dai uwa za ka rufe asiri zan gani ko ta ya ta iya amma abin da nake so da kai wallahi in ba haka ba ta gaya ma yanka kala na gagara fuskantar abin da yake faruwa kullum in na ma baba magana ina mama sai ya ce tana garinsu. kuma na kasa gane dalilin da ya sa mamu bata nan gaskiya ne haka ne amma yanzu ke maryam menene shawara ki akan wannan shawara ta shine ina so baba ya bamu dama don mu je garin su mama mu ganta maryam biki san wani abu ba ni fa lamarin garin nan kwata-kwata gaba ɗaya tsoro yake bani sai ki abu kamar tsafi sai ki abu kamar siri shin ni na kasa gane me ke faruwa a garin nan ya salim kar ka damu duk al'ada ce ni ma kuma abin yana damuna amma ina so za mu je wajen mama don mama ta warware mana komai shikenan kar damu za mu je mu samu baba idan ya ba mu dama mu je sai mu je idan bai ba mu dama ba sai mu zo mu san yadda za mu bullo lamarin kawai to shikenan binta Wannan shekaran ta zagayo, gashi ina so in shiga birni. Ga shiga jiyo mata ce za ta tafi. Kuma kin san ita idan ta tafi, sai shekara ta zagayo take dawowa. Ai kin san tafiya ta bana da iya. Maganan da zan yi kin san ba ma sauka daga inda aka samu. In ka abu guda biyu, wato gaskiya da riƙon amana in dai ka rike wannan abu insha Allah a duk inda kake Allah zai kare ka babu abin da zai faru da kai haka ne ni magana da baba lada ya ce kusan shekara goma ba mu ga harshen ba ya ce in je gidansa sai kun yi ba daidai ba in je gidan hashim ni ma na sa haka a cikin raina duk wanda na gani a gidan hashim in har yana da buƙatar taimako zan taimake shi ina miki fatan Allah ya kai ki lafiya ya dawo da ke lafiya ina miki fatan alkhairi amin na gode to maryam mun yi magana da baba amma fa amsar da ya bani babu daɗi me yace saboda shi baba ya ce kar mu so mu zuwa saboda in dai muka je akwai matsala ya salim ni fa na fuskanta baba yana so ya raba zumunci ne baya so mu je wajen mama don kar mu san duk abubuwan da yake faruwa bai kamata matsala ta faru ya hana mu zuwa sannan kuma ya ki sanar da mu ba ni ma dai na ga hakan kuma na yi mai bayanin cewar muna so za mu je can din amma shi ya ce shi lallai shi a'a tabbas in muka je bai sani ba ko ya sani muka je ya ce akwai matsala babba ba karama ba babu wata matsala da za a samu ya salim tsorata ka kawai yayi bai kamata a ce baba ya hana mu yin zumunci ba to gaskiya kam da dukkan alamu inda yake faɗa min maganar idan muka je ba za mu ga da kyau ba ya salim kawai mu ce mai za mu koma karatu gidan baba kalla kaga daga nan sai mu samu mu je mu gama amma wannan maganar da yake gaya maka kar ka damu kawai tsorata ka yi to maryam amma fa muka yi hakan fa akwai matsala saboda ni da dukkan alamu inda ya faɗa min fa na tsorata da jin hakan babu matsalar komai. To shikenan ba damuwa. Za mu iya zuwa ɗin. Kayan nan da ka bani masu shi sun karba. Suwaye kuma. Tabbas masu shi sun karba. Ba matsala. A yanzu haka ma suna nan suna neman ka. Suwaye suke nema na. Wanda suke iko da wannan kayan da suka karba hannuna su ne suke neman ka. kai kuma me ka ce musu da suka nemi suna son ganin ka sai na tura su gabas gaskiya ne ka kyan kai kaya kuma zan kuma baka amma akwai sharaɗi godiya nake kuma sharaɗin menene amma idan aka kuma samun matsala ka san me zai biyo ba su kuma wayancan ka bar su yan wahala ne mun saba babu wata matsala da za a sake samu insha Allah daga gurina. na ya Salim, baka ce mun komai ba akan maganar tafiyar nan. To, ani yanzu na gama shiri na. Gobe nake so mu tafi in kin shirya. Amma fa ina so ki sani cewa duk fa abin da izo ije dawo kada ki kuka da ni ki kuka da kanki. Saboda na riga na gaya miki cewa baba baya son wannan tafiyar. Saboda ya ce akwai kalubalen da za mu fuskanta wanda mu kanmu sai mun tsorata a cikin rayuwar nan. To amma ke kin ki. Ya Salim, babu wani kalubale da zai faru babanmu ne fa kuma ita ma mahaifiyarmu ce kaga akan hanyar jihadi muke idan mun je mun same ta mun ji matsalan zuwa za mu daidaita tsakanin su Haka ne, amma ina so ki gane cewar su fa iyaye fa ba abun wasa ba ne. Duk wani magana da mahaifi zai gaya ma, ko menene shi ko ba daɗi ko mai daɗi ne mutukar baka bi shi ba. To wallahi ba za ka ga daidai ba a rayuwa. To tsoron da nake yi kenan. Amma ke ya kika gani in kin ga muje din to shikenan. duk wani abu da ya faru to fa kada ki kuka da ni ki kuka da kanki ya salim abin da nake ji kenan ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru to shikenan tunda kin ce ba abin da zai faru ni ma ba na son wani abu din ya faru ka daina jin tsoro tunda haka ne ki je ki shirya ke ma gobe in Allah ya kai mu sai mu wuce kawai Allah ya kai mu da ka shuka shi ne za ka girba ba wai ne ba ka biye wa duk san zuciyar ka ka shiga ba aune ba ina ta faɗa maka duka abin da ya dace ka ke ka duba ni ne karni suna na karni ku baiwa Allah waye baki shawarar zuwa nan gidan kina da masaniya akan cewa zuwa gidan nan ba alkhairi bane ba kwarai na sani shine ma abin da ya kawo ni amma na daɗe ban gama mace irin ki ba ta tsoron ta faɗa a hadari. amma ke me abin da kike iko da shi abin da nake iko da shi yana da yawa amma da sannu lokaci zai fayyace miki ko ni wace ce ina baki shawara ki taka tsantsan in ba haka ba za ki shiga ramin da ba za ki iya fitowa ba ramin da na fito ya fi wannan gidan kwazazzabu haka kika ce kwarai kuwa me kika sani game da wannan yarinya ban san komai a kanta ba amma ga dukkan alama na kamar tsagera ce tsagera lallai kwa zan nuna mata ita ba tsagera ba ce domin ta shigo gidan tsagera. ƙarni laya lissafin ne ita dai jarabta in ta zo daga Allah ne sai mai haƙuri shi zai gane ya ciri ba ne Na san jarabta wacce kuke ciki ta yi zafi ƙarni. Lallai wannan da yunwa ta zo. Ƙarni yanayin saƙon Allah. gaskiya da karya ba ta haɗo na fi so ku gane yan uwa kar mu ɓata ranmu da san kanmu na fito da suna na karne abin da ka shuka shine za ka girba ba wai ne ba ka biye wa duk son zuciyar ka ka shiga ba aune ba